gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba tare da sallama mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da wannan lokaci sannanmu da haduwa a cikin wani sabon shiri na kowane gauta wanda yake tafa da ra'ayi na 'yan siyasa kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 ya tanadi ba tare da ƙetare iyaka ba sunana adamu suleiman muhammad da zamu gabatar da shirin tare da abokin aiki masu salisu bakwai ke muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sai a biyo mu domin jin yadda shirin zai kasance a wannan lokaci. To Salisu barka da wannan lokaci. Barka ka dai Adamu ya Juma. Lafiya lauya ya ƙasa take ciki. To Adamu a wayewar garin yau da babu wani labari da ke ɗaukar hankali sama da wani salo mai kama da amai da lashewa da babban bankin ƙasa na CBN yayi. Hmm. Wanda bayan bada umarni ga bankuna akan a ci gaba da karɓar waɗannan takardun naira ma'ana naira ɗari biyar da naira dubu ɗaya. kazalika kuma babban bankin ya janye wancan batu. Daidai lokacin da kwanaki takwas ya rage a fara kaɗa zaɓuka a ƙasar nan ba. Al'amarin da ake ganin kamar zai haifar da tasgado da samun nasarar ita jam'iyyar apc kenan to sai dai ina ga kafin mu fara jin tabakunan jama'a musamman akan wancan batu na cbn da ta yi amai ta lashe mu fara jin yadda kasar take ciki ta fuskar al'amuran siyasa to bashir hayatu jantile ifsa wanda ka san yana ci gaba da bawa gwamnatin jam'iyyar apc maki a mm, tsawon shekaru takwas yana auna ta ba to a yau ya faɗo batun yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba muhammadu buhari ya ɗauki alƙawarin yi mm. a cikin ƙididdiga da Transparency International ta fitar a shekarar da ta wuce a cikin ƙasashe 180 a duniya da suka ɗau lamba ake ganin sa sun fi kowa cin hanci da rashawa Najeriya ita ce ta 150 kuma duk shekara bibbi suke da report din Najeriya gaba take ko baya misali a 2018 Najeriya ita ce ta 142 a 2020 Najeriya ita ce ta 147 a 2022 yanzu kuma Najeriya ce ta 150 kaga gaba take wannan abin dubawa ne na biyu ita wannan gwamnati ta mamu da bari ta ce tana yake tashi da rashawa amma akwai sanata a akwabiyu tsohon gwamnan akwa ibom wanda ya yi minista a lokacin efcc sun kama shi suna zarginsa ya ɗeba kuɗin al'umma sama da naira biliyan ɗari premium time ta buga amma aka zo aka sake shi a ƙarshe ma akan ɗashi minista. To yayin da Bashir Hayatu Jantila yake auna ita gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ma'auni ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa shi kuwa Profesa Hafizu Abubakar wanda shi ma yake ɗaya daga cikin 'yan kwamitin yakin neman zaben Alhaji Atiku Abubakar ɗin. Ai kungiya ce da shi ma ta musamman. Mm, ya ce shugabancin ƙasar nan ana buƙatar mutum nagartacci wanda kuma yake da cikakkiyar lafiya gurin jagorantar ƙasar. ya faɗi ya girme shi fintinkau daidai da wanda yake kai ma yanzu ya girme shi fintinkau a iyaka abin da muke samu na labarin gaskiyar al'amari tallanta ma da cinikinta a duniya da ana da wannan zargi a kansa sannan ga kuma halayya ta rashin gaskiya mutumin da ba zai faɗa gaskiyar shekarunsa ba ba zai iya faɗar gaskiyar karatun da ya ba yaya za a yi ka ɗauka amanan mutum miliyan ɗari biyu da ashirin da biyar ka ce za ka bashi mu a wajen mu uwa uba shi ne a dukkan yanayi da ya samu kansa yana gwamnan Legas nan ya nuna mana rashin kauna a matsayinmu na mutane na arewa yan uwanmu da suke zaune a ƙasarsa suna neman halal su ba inda ya taɓa kyautata musu sai man kashe musu kasuwancinsu tashinsu daga inda suke akan wannan gaban ne nake jawo hankalin mutane babu wani dalili da zai sa wai wani ya zo ya ce ma yanzu lokacinsa ne ta yaya lokacinsa To ba wai ga Farfesa Hafiz Abubakar kadai a Jami'ar PDP ba akwai Alhaji Yusuf Dingyadi wanda yake a matsayin babban mai taimakawa shugaban jami'ar pdp na ƙasa wuce ayu a kafafen yada labarai ya ce duk inda suka sanya kafafuwansu a sassan ƙasar nan suna ganin haske gani da yadda al'umma suke karɓar tafiyar ta alhaji atiku abubakar ka'in da na'in Duk inda muka je cikin iyawar Allah mun samu nasara. Mutane sun nuna sun gaji suna neman wanda su ce su kan wannan hali da suke fuskanta na rashin sanin makoma a gare su da 'ya'yansu da ke zuwa. Musamman ga matsalar rashin man fetur, lalacewar sha'anin tsaro, matsalar nan na canjin kuɗin nan da aka yi da matsalar abinci ma wanda mutum zai ci da 'yan kuɗaɗensa a banki amma bai iya zuwa ya samu waɗannan kuɗi. Sanadiyar haka ya taimaka matuƙa gaya mutane suna cikin fushi sun fito turkonsu da kwarkwatarsu sun tarbi wazirin adama atiku abakar sun nuna ranar 25 ga wata za su zaɓi wazirin adamawa atiku abakar a matsayin shugaban ƙasar najeriya da mataimakinsa dr efeyin okowa da sauran kujerun 'yan majalisun dattawa da na tarayya alhaji yusuf dingadi babban hadimi ga shugaban Jami'ar pdp na ƙasa iyo ayu To da wannan kuma mu leƙa PDP jihar Jigawa inda za mu ɗauki kalaman sammani Kalija Kazaure wanda yake cewa a halin da ake ciki dole ne mutanen Jigawa su karɓi tafiyar Alhaji Atiku Abubakar ɗari bisa domin cewar shi ma ɗansu ne. a halin da mutanen ƙasar nan suka tsinci kansu waziri shine mafitan mutanen najeriya insha allahu ba a cizon mumini a rami ɗaya sau biyu mutane su guji wa zaɓen jam'iyyar apc domin ta samu a ramin da har yanzu ana neman mafitarsu an kasa fita to jama'a shi wa kansu kiyamar laili ranar ashirin da biyar ga watan fabrairu a fito a zaɓi wazirin adamawa insha allahu shine zai fidda mana kitse daga wuta a kiyayi waɗannan mutanen masu ɓoye soyayyen manufa a zuciyarsu Najeriya ba za ta zama guda ɗaya ba a hannun Bola Ahmed tunu In ba wani abu a ran shi, me yasa suka tuno da jun 12 suka matsa wa Buhari sai da aka sa ta ta zama zama karasi dai a kalli wannan a tambaye menene manufar shi akan wannan. Samani Kanija Kazaure kenan shugaban kungiyar yada yan gizan Atiku wazirin Adamawa a jihar Jigawa. To sai dai ka san Salisu akwai 'ya'yan jam'iyyar PDP a nan jihar Kano waɗanda su kuma suka ja layi da takarar ta Alhaji Atiku Abubakar. Akwai Bashir sanata da ke mamakin ma yadda ake kokarin yaudarar shi wazirin Adamawa da cewa wai za a tara masa kuri'u a ranar zaɓe. 2019 yana da ƙuri'a miliyan goma sha biyu kuma ƙuri'an nan tana nan intact kuma yanzu wai tunanin su APC ta ɓata wa mutane na haka wasu ba za su zaɓi APC ba za su zo za su zaɓi a tiku. lissafi na hankali shine zaka ce Peter Obi din nan daga jam'iyyar PDP ya fita kuma shi ma irin su a tikun nan su suka yi provoking su suka bar jam'iyyar PDP suka koma Labour Party wanda ƙuri'a nawa kake tunanin Labour Party za ta samu yanzu kuma duk ƙuri'un Labour Party ka iya cewa ka kwashe su ne daga jam'iyyar PDP sannan ga kam ɗin suwike wanda suwike ɗin nan gwamnoni ne suka haɗa kansu gungu guda su ma yanzu suka ce ba za su yi atiku ba kuma wanda kowa a jihar sa ya isa magana sannan ka taho nan arewa jagora kwankwaso ya fita daga jam'iyyar nan shi ma saboda irin waɗannan matsalolin waɗanda da atiku da mutanen atiku suka yi frustrating ɗinsa ya bar tsarin in kwankwaso ƙuri'a miliyan bakwai zai samu a takarar nan to ka kaddara cewar duk kusan daga pdp za a rasa wannan ƙuri'un bashar sanata ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar pdp To Adamu da wannan kuma mu leƙa ga jin yadda ta kasance yayin taron masu ruwa da tsaki da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Kasan Bola Tinubu dan takarar shugabancin ƙasa jami'ar APC ya gana da 'yan kasuwa da kuma masu masana'antu da ke arewacin wannan ƙasa a ƙarshen makon da ya gabata. Mm. To ba daga bangaren 'yan canji akwai Alhaji Abubakar Abdullahi Kura wanda yake cewa sun shirya karɓar Bola Ahmad Tinubu musamman la'akari da alkawarin da ya yi na farfaɗo da harkar tasu sakamakon yadda ta shiga wani irin yanayi a halin yanzu. tun daga lokacin da gwamnati janye ta daga harkar canji ƙasa ta shiga cikin halin haƙulayi a lokacin da ake bada bidin kayan masarufi ma sun fi sauki an fi samun walwala da ci gaba amma daga lokacin da wannan gwamnati ta janye harkar canji daga CBN aka fara samun matsaloli wannan shine makasudin ma shiga duk cikin wannan halin da ake shi wannan bawan Allah muna cike da yakinin cewar in Allah ya da sa nasara ce da alkhairi muna son mu nuna masa cewar. tallafawa harkar yan kasuwa na bangaren canji shine farfado da tattalin arzikin ƙasar nan idan harkar canji tana samuwa ga mutanen da suke fita safara muna samun dala ko euro ko makamancin wannan a cikin sauki daga hannun gwamnati don Allah da komai da zo da sauki yan kasuwa gaba ɗaya da su muke bayyana masu cewa ana tare da shi ɗari bisa ɗari da yake muna da yakin insha Allah zai tallafa wa lamarin Alhaji Abubakar Abdullahi Kore kenan guda cikin 'yan kasuwar canji a arewacin wannan ƙasa. Jam'iyyar PDP akwai matashin ɗan kasuwa Abubakar Abdullahi Kanabaru da ke ganin cewa dukkanin 'ya'yan jam'iyyar PDP ya zama wajibi idan sun yi a tiku a sama to a ƙasa su dawo su isa na hanga a batu na kujerar sanatan Kano ta tsakiya kamar yadda suke fatan baiwa sha'abanin Ibrahim Sharaɗa gudunmawa a jam'iyyar ADP a takarar da yake ta gwamnan jihar Kano. mu masoya malam sha'aban ibrahim Shara. mu zaɓi atiku abubakar saboda atiku abubakar ya ce zai buɗe boda idan i buɗe boda za mu samu alkhairai duba da cewa addinin nan namu da muke takama da shi na islama ta hanyar kasuwanci da bodan nan ya shigo mara. wannan kadai ya isa mu samu sabu malam atiku abubakar mu zaɓi sanata rufa isa na hanga domin ya kawo mana free zone kuma ya sa an yashe kogin manjibir wanda ana samun arziki a wajen nan gaba zai zama gatan yan kasuwa da yan kasuwa ƙuri'un nan guda biyu na sanata wanda ya zaɓi na zananga da duk wanda ya zaɓi atiku abubakar mu kuma an zo zaɓen gwamna su saka mana su zaɓi malam shaban ibrahim sharada duba da cewa malam shaban ibrahim sharada a yanzu haka tura bin da za a yi mana jami'a ta musulunci a kano sannan za a yi jami'a ta kasuwanci wadda babu irin ta afirka To da kalaman na Abubakar Abdullahi Kanabaru za mu ɗauki kalaman SA Aminu Black wale wanda ya shigo yana cewa sun jima suna fahimtar takarar injiniya rabi'u musa kwankwaso ta gangance sabanin wacce ahmad bola tinubu ya shirya aikin magance matsalolin da ƙasar nan take ciki muna gode wa Allah kuma muna jin daɗi shi isa muke gaya waɗannan yaran 'yan kwankwasiya takarar madugu ba ta gaske bace duk mutumin da ya ɗau ƙuri'arsa ya zaɓi kwankwaso a takarar shugaban ƙasa kamar ya sa ta a shadda ne magana ake yi ta tunubu magana ake ta ci gaban Najeriya yau gashi waɗanda suke wa tunubu zagon ƙasa yau sun yadda tunubu ne zai tsamo Najeriya da halin da suka jefa ta ganar talaka ake maganar 'yanci kishi ake maganar wani ya zo ya dube mu a arewa wai ya gaya mana ko kishin arewa ko wani abu an wuce wannan duk abin da ake yanzu dan arewa ne yake mulki don haka yanzu mu kuma mun yadda da karba karban nan don haka za mu tunubu mu yi kashin kuma za su ci zaben su da yardar Allah yau sora sati ɗaya mu kada atiku mu kada kwankwaso To SA Aminu Black Gwale yana wannan batu ne a lokacin da Alhaji Hamisu Hassan Gidaje ke tabbatar da nagarta ta injiniya Rabiu Musa Kwankwaso a takarar shugabancin ƙasa kamar yadda yake fatan Abba Kabir Yusuf ya kasance gwamna a jam'iyyar NNPP jihar Kano. mun ga yadda ita apc ta lalata kasa yan kasuwa suna cikin wahala kowa ma'aikata yana cikin wahala talaka dama ba a magana su masu kuɗin ma yanzu su ma maka kama maka da kuɗi ma kai ma yanzu ba kama da kuɗin saboda kowa ne a cikin wahala saboda duk abin da ga sun yi abu ne suka yi wa kansu masu ma tallafin ta baya za su yi su kwaci tallafin nasu saboda ka duk ba wani tallafi da suka yi na shirme ne bola tinubu ba ma samun arewa yake ba kuma ma in banda lagos din da yi a legas din ma fira gwamnati ta yi abubuwan da za ta yi a yi zo ke talle ke ciyawo shi sa ne wanda suke so yan a ci ya zo ya samu mulkin su zo su kwashe su nonin da sauran mutane da suke sa kuma musamman a tiku shi kuma daman da yake wani kirarin shi dan arewa ne dan bai nuna shi dan arewa bane ba dan bamu ga abin da yawa arewa ko da guda ɗaya ba rabi musa kwankwasa shine ya kamata ya karbi ƙasar nan shi yake son talaka shi nuna tun daga kano kowa ya san abin da ya To da kalaman na Alhaji Hamisu Hassan gidaje za mu koma waccan dambarwa ta canjin kuɗin takardun naira. Da kuma takaita yawan kuɗaɗen a hannun al'umma. To sai dai dama Salisu ka san wannan kace na can da ake ta fama da shi na batun canjin kuɗin ana ganin gwamnoni su ne a kan gaba suka yi uwa da makarbiya gunin ganin rashin tabbatuwar wancan canjin kuɗin ya tabbata. Ka san akalla gwamnoni goma ko sama da haka sun shigar da ƙara gaban kotun koli. Mm, to ka san tuni wasu daga cikin magoya bayan gwamna Dr. Abdul abdullahi umar ganduje su ma suka fara jinjina masa musamman akan wancan kalamai da yayi na ƙin rashin amincewarsu da wancan mataki da cbn ya ɗauka abin da gwamna ya faɗa daidai ya yi kuma waɗanda suke mai da martani yan rufa'i menene bai faɗa ba akan wannan abun baya goyon baya kuma duk wanda suke Najeriya duk wanda kaga ya goyi baya to dan uwansu ne Ibo wanda suke tare da Emefele kuma in Allah iya da kamar inda yan rufa'i ya faɗa da mai girma gwamna daga inda aka yi zaɓe nan da kwana bakwai Emefele ya tashi daga aiki kowa ya rike sa. kuma wayannan kuɗi za a karɓe su sufurin kwat in Allah iya da za ta tabbatar da karar da aka kai ta jihohi da jihar Kano za a yi nasara kuma za a ci gaba da amfani da tsohon kuɗi da yadda Allah babu wanda za a cuta kuma wayannan wanda suke cewa suna kare shugaban ƙasa Buhari eh abin da ya damu al'ummar Najeriya a zo a ce ba za a faɗa ba an faɗa gwamna ya faɗa kuma ba shi kada ya faɗa ba duk gwamnoni suna goyon baya kuma za a ci zaɓe daga sama har ƙasa da yadda Allah ba abin da ya haɗa jam'iyyar APC da wannan abin da Bola Ahmed Tinubu da zaben da za a yi magana ce ta tsari na Buhari da kuma MFLA To ba wai ga Honorable Musa Ilyas Kwankwaso dan takarar majalisar tarayya a kurar Madobi da garin Malam cikin jami'ar APC kadai ba, ka san shehu isa direba shi ma yana goyon bayan gwamna dr abdullahi umar ganduje musamman ga batun jan layi da aka ce yayi ga wancan kuduri ko kuma manufofi na shugaba muhammadu buhari mm. shi ɗan siyasa kullum lokutan da ka shigo kake tunanin kai masa dabara a kurti ike kallon ka kuma ka zo lokutan da kake da bukata kana kuka ka haɗu da field marshal na siyasa Bola Ahmed Tinubu i ɗaura ka a baya i ɗaure ka da zani da mazanyi i kawo gwamnoninsa da kuɗinsa da jiragansa aka yi duk wahalar da za a yi ka zama amma yau ga kai yadda za a yi masa wanda da ba yi mamaki ba saboda mai girma gwamnan jihar Kano ma in ka duba irin biyayya da i da irin ƙauna da inuna amma sai gashi mujiya ta zo wadda malam shekarau ice je kika gani tana bayanin irin kutun gwilar da aka shirya na wajen yakan mu a 2019 wanda Allah yi Allahnsa i ba mu kujerar in ka kalli bautar da mai girma gwamna sai da ya cire masu mukamai guda biyu a gwamnatinsa aka cire dan sarauniya matsayin kwamishina aka cire salu da kujerar da nake kai a yanzu ita ce kujerar salu tanko ya kasa ta da sa shehu isa direba ke waɗannan kalamai shi kuwa excellency ibrahim Amar umar ya ce kalaman da gwamnonin ƙasar nan suke yi dukkaninsu suna yi ne ba don buƙatar talaka ba suna yi ne don ƙashin kansu a lokacin da asu Academy star union of university suka tafi yajin aiki mu muka rika faɗa a taimaka a basu kuɗin su kaji wani gwamna ɗaya yayi magana ce mun ɗaya lokacin da aka ƙara kuɗin mai idan an sami kuɗi da yawa a mai ana turo musu grand mai yawa ka taɓa ji sun magana akan talaka ce mun biyu idan ka ɗauki statistically a nan kano da aka samu yara dubbun ne ba sa zuwa makaranta ganduje ya gina makaranta ko ya kula da waɗannan 'ya'yan talaka ne a kai su kamar yadda shi ma aka kai shi ya karatu akan buƙatarsa shi kaɗai mai girma gwamna ya je gama aka ɗauki kankare na siminti aka ɗora mara aka da ya ci zaben aka yi manipulation na zaben ya sake zuwa gama saboda haka injiniya rabi musa kwankwaso in allah da zai kafa tarihin da ba a taɓa yi ba zai ci zaɓe na shugaban ƙasa kuma ya kafa gwamna a jihar kano da ƙarfin ikon allah duk abin da suke talakawa da wani sa motar kanawa ku hau wannan is a part of kuɗinku na kano idan zaɓe ya zo ku kada su To kaji Excellency Ibrahim Ahmad Umar. Da wannan kuma mu shigo nan jihar Kano ga dangadan kuma mu fara leƙa yankin karamar hukumar Dalan Honorable Aminu Malam Kyarmu. Inda yake ganin zaben na garo mafita ce ga Kanawa akan halin da aka samu kai. ƙara jan hankalin jama'ar jihar Kano da ƙasa gaba ɗaya da su fito su zaɓi APC sama da ƙasa musamman ma nan jihar Kano Dr. Nasir Yusuf Gawuna da shi da mataimakinsa Murtala Sule Galadima Garo domin cancantar su ta kai inda mutane ma ba su taɓa tunani ba shi yasa muka ga ya kamata mu fito mu gaya wa al'ummar jihar Kano ba za su yi da na sani wajen zaɓar Dr. Nasir Yusuf Gawuna a mazaunin da ya riƙe mana jihar Kano ba. 'Yan kasuwa ku gyara, attajiranmu ku gyara, masu mulkinmu mu gyara, mu ma talaka za mu gyara to sai mu samu fahimta ba wani mutum da zaka ce wane ne ya dora mana jama'ar jihar Kano da ƙasa ta gaba ɗaya ku fito ku zaɓi Asuwaji Ahmad Bola Tinubu ku zaɓi sanatocin mu kwaya uku ku zaɓi yan majalisar mu kwaya 24 ku zaɓi yan majalisar jiha ku dangana sai kun zaɓi Nasiru Yusuf Gawuna da Murtala Sule Galadima Garo To sai dai za a iya cewa Salisu kalaman Aminu Malam Kermo sun sha bamban da na Alhaji nasiru Uba Hamza Gabari. Da yake ganin cewa iya barnar jami'ar APC kaɗai ta a jihar Kano musamman a ɓangaren lafiya da ilimi ya cancanci a sanya Malam Ibrahim Khalil a cikin jami'ar ADC gaba domin ya tabbata gwamnan Kanawa. bangaren lafiya za ka ga kullum gidajen rediyo ana zuwa ana neman taimako na lafiya abubuwa sun wargaje asibitoci ba magani ya ɗauki ma'aikata ana ta wadaƙa da kuɗin gwamnati ilimi kyauta ai ya zama cutar da yara aka da cutar da iyaye saboda a harkar ilimi in aka ce yaro bai koya ba ba malami ya za a yi a ilimi yara suna nan a ƙasa ba abin da ake yi sai yaro ya je makaranta ya dawo bai yi komai ba in ka duba kasuwanci kana zaune sai sai a zo a ce an siyar da kofar rumfarka ko ka siya ko kuma a ba wani lokaci ya yi da ya kamata mutane su farka su fito su jefa ƙuri'a malam ibrahim khalil shi ne mutumin da ya kamata mu fito mu zaɓa domin shi ne muke ganin zai kawo ƙarshen wayannan abubuwa Nasiru Uba Hamza Gabari ɗaya daga cikin masu fatan ganin Malam Ibrahim Khalil ya zama gwamnan jihar Kano. To da wannan kuma mu kai ga batun masu neman kujerar sanata a yankin Kano ta tsakiya. Mu fara da ɗaukan kalaman Alhaji Abdulsalam AA Zaura na jam'iyyar APC. Ya kai ziyarar yakin neman zaɓe a ƙaramar hukumar garin Malam inda a can ne ma ya haɗu da masu gari da kuma limamai domin bayyana musu manufofinsa. Ina tabbatar muku da ingancin biyar APC da kuma in Allah ya ba mu daman nan musamman ni da Musa Iliyasu Kwankwaso a wannan ƙaramar hukuma ta Garin Malam. da Dorawa Sallau da aka zaɓi jam'iyyar mu ta APC daga sama har ƙasa in Allah ya yarda za mu kawo abubuwa na ci gaba kamar yadda magabatanmu suka kawo kuma ɗora a kai insha Allah za mu je majalisar tarayya da majalisar dattijai mu je da murya. ku kawo muka ayyuka na ci gaba insha Allah za mu yi ayyuka na samawa matasa aiki maza da mata da jari da sauransu za mu yi ta ɗiban matasa muna nema musu ayyukan yi daga nan har zuwa birnin tarayya Abuja To da Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ke fatan al'ummar Kano ta tsakiya su sahale su zaɓe shi a zama wakilinsu a majalisar dattawa a cikin gidan jam'iyyar APC. Ita kuwa ta dimfula Fulani Ungogo tana ganin cewar ya zama wajibi a duba cancanta a ajiye batun jam'iyya. Duk da matsayinta na 'yar jam'iyyar NNPP tana ganin Sala Halilu a jam'iyyar PRP shi ya fi kowa cancantar zama ɗan majalisar dattawa a yankin Kano ta tsakiya. sake jaddada wa jama'anmu na Kano Central ai mutum ba jam'iyya ba wannan rabin sula Halilu a jam'iyyar PRP ya cancanta shi yasa muke sake tallata muku shi akan a tsaya lallai ai cancanta ba abu jam'iyya ba kina jam'iyyar NNPP mai kunnen kai marmari amma kuma yanzu kin zo kina cewa a zabo na wata jam'iyya daban anya ba za ga kamar kin yi antifati ba ai ya cancanta ne duk wanda ya cancanta shi nagari na kowa ne wanda ko da naka ka yadda shi ka dauki na kwarai amma ki san hakan laifi bane a jam'iyyance a babu wani laifi zafi ai wannan karan mu siyasa 2023 insha Allahu cancanta za a yi ba mutum ba kina da dukkanin yan takarar da jami'a ke ta tsayar cancanta za ki duba ba za ki zabe su ba ke kujerar sanata din ne nake ganin a zo a yi sula halilu shi ya fi cancanta tun daga dan majalisar jiha dan majalisar tarayya duka NNPP nake har izuwa takarar gwamna Tojeriya tudun Fulani na wannan kalamin ne a daidai lokacin da za mu ɗauki ra'ayin Comrade Khalid a Darmanawa wanda yake ganin arewacin Kano ba sa buƙatar canji duba da irin wakilcin da Sanata Barau Jibrin yake aiwatarwa. Muna ƙara kira ga al'umma Kano ta Arewa a kan su fito ƙunsu da su wajen ganin sun kaɗawa sanata baroj Jibrin Maliya ƙuri'a ya ƙara maimaita wannan kujerar tashi saboda abubuwan alkhairi da ya kawo a Kano ta Arewa ya kawo manya-manyan makarantu a Kano ta Arewa wanda ya sa hakan 'yan Kano ta Arewa za su samu damar da za su yi gogayya da mutanen da suke ƙasashe daban-daban a duniya domin da harka ilimi duniya ta ci gaba musamman yanzu idan ka ɗauki wannan makaranta ta Polytechnic Kabo yanzu an kafa hukumar gudanarwa ta makaranta nan. nan an kawo rakta na makarantar nan yanzu abin da ya rage kawai za a fara karatu da ayyuka a cikin wannan makarantar yin nan muke ƙara jinjina masa muke sabanin idan ka ɗauko wannan abokin takarar nasa babba buci rike katafariyar ma'aikata ta ilimi a ƙasar nan mutum ɗaya a mazaɓarsa ta hagagawa wanda ya taimaka ta harkar ilimin nan ko ta fannin samun aiki ɓangaren ilimin To yayin da Comrade Khalid Fara'a Darmanawa ke ganin cewa mutan yankin Kano ta Arewa ba sa bukatar canji daga wakilcin sanata Barau Jibrin Shiko Sani Inuwa Ibrahim Zango da ke a matsayin sakataren do-to-do da ke karamar hukumar smaila Taron mu baya aka ce sun gudanar domin nuna goyon baya ga Honorable Abdulrahman Kawu smaila a takarar da yake ta yankin kudancin Kano cikin jam'iyya mai kundin kayan marmari. Ni na bar jam'iyyar APC tsohuwar jam'iyya kuma tsohuwa ta dattijan tsoho na dawo jam'iyyar Kawu smaila sakamakon abubuwa guda uku da aka yi min rashin adalci a jam'iyyar nan shekara ta takwas ina yin ticin wanda nake taimakawa babu wanda yake ban naira biyar har gobe ni ne principal ni ne bayis ni ne izan ofisa ni ne duk sauran malamai wallahi ni kaɗai ne a makarantar nan kuma ba albashi makarantar rimi sai yan garin da ebo wanda suka yi jami'a na ce su zo su ringa taimaka mu kuma suke taimaka mu to don haka su kuma duk abin da na ce musu a garin wallahi shi suke yi saboda na ce na da tafiyar kawo an bani ofa shekaranci aka zo a kwace na ce a jiyan Allah da kawo zai mun abin da ya kowane da kalaman na sani inuwa zango har yanzu dai muna yankin kudancin kanan inda za mu leƙa ƙananan hukumomin rano kibiya da bunkure domin ɗaukan kalamin wakilin su kuma wanda yake yin takara a halin yanzu wato right honorable kabiru alhassan radum jirgin togar yakin neman sa ne ya sauka a garin kumurya da ke gabashin karamar hukumar bunkure inda yake jaddadawa al'ummar wannan yanki burinsa na ci gaba da ɗorawa kan wanzar da auren zaurawa da kuma taimakon ilimi a tsari na kwankwasiya mu mu zo mu ci gaba da auren mazaurawa da 'yan mata mai musu gara mu biya sadaki mai musu kayan ɗaki kuma samari ku shirya duk wanda ya budurwa yana so ya zaɓa ba gida gida da zara an gama zaɓe ka kira ciraki na ka ce to na ga wancan ina son ta ni kuma zan ce ga sadaki ga kayan ɗaki saboda wannan ita ce ajanda ta kwankwasiya yaran mu ɗalibai za a tura su ƙasashen waje karatu Makarantunmu na firamare in Allah da za mu ci gaba da gina su za mu ba uniform za mu ba yara littattafai za mu ba su jaka ta zuwa makaranta malaman makaranta da ba a yi musu promotion za mu yi musu promotion yara da aka yi dauka aiki abba gida gida da ni da kawo sumaila da injiniya muhammad rabi musa kwankwaso da hafizu za mu dauke su aiki kabiru alhassan na waɗannan kalami ne daidai lokacin da muka ji magajinsa right honorable Injiniya hamisu ibrahim cidari yayin da yake ziyarar neman da al'ummar mazaɓar saidawa a yankin karamar hukumar ɗanbatta yana tabbatar musu da cewa idan suka zaɓe shi zai aiwatar musu da abubuwan da suke bukata. muna tallata dukkanin 'yan takararmu na jam'iyyar apc gaba daya tun daga kan shugaban kasa su jibola ahmad tinubu zuwa kano na garo zuwa majalisar dattijai maliya dan bata makoda dan da muke kira saboda alherin da ke cikin wannan tafiya mutanen wannan mazaɓa ta saidawa ku dunkule ƙuri'ar ku kaku ya asararta ku zaɓi jam'iyyar apc tun daga sama a ƙasa wannan shine alheri saboda akwai wanda kuka ba bashi sau ɗaya, bai biya ba ka kuma bashi bai biya ba in ya dawo za a sake bashi to wannan kukan kurciya ne mai hankali ke ganewa Right Honorable Hamisu Ibrahim Cidar kenan shugaban majalisar dokokin jihar Kano kuma dan takarar majalisar tarayya a yankin kananan hukumomin Dambata Makoda a jam'iyyar APC. To daga yankin karamar hukumar ta Dambata mu dawo tsakiyar birnin jihar Kano mu leƙa yankin karamar hukumar Dala cikin gidan jam'iyyar PDP domin ɗaukan kalaman barista Usman Ashafa lauyan Abdulrahman mai nasara. Bayani yake kan hukuncin ɗaukaka ƙara da ta zartar da hukuncin soke zaben fidda gwani da ya gudana a batun takarar majalisar tarayya a karamar hukumar dala cikin jam'iyyar pdp masu sauraro a madadin adam suleiman da muka kasance tare sai da gura abokan aiki ibrahim isaac dan uwarano abdullahi lawan alhatu da umma suleiman nasir salisu zango ne jagoran shirin ni salisu bafayo nake fatan mu sha hutun karshen mako lafiya